ƙa'ida shi ne dama ƙa'ida musulunci ka duba littafin biyu a cikin kudin abin da mutum ya bari A ana fara tattalin yubdau awwalan min at-tirkati ma ulika bil ayni karahul lazima abin da ya kasance na jingina to za a fara da irin wannan yatluhu ma lil baiti min maqunatin sai kuma dawaine shi mamaci kun san ko likafani ba ba kudin mutane na ziyara, ba kudi na ziyara an gane wannan ba wanda zai dora ma nauyi shi ma ba wani wanda zai dora ma nauyi sai a duba ya bari ta ce to aji a siyo likafani aji a siyo magariya a kudin mu a kudina na sannan kuma aji a siyo a duk abin da nake yi bukata tirare aji a siyo ya ce to gudun da za a binne shi ba ce ai ana siya ne nawa ke siya dubu talatin ce to ku cire dubu talatin to masu tono ba ce ai ba na bisa bilin layi su komai kudi ne ya nawa za a biya su dubu sha biyar ba cire dubu sha biyar kudin mota ka a ce dubu goma daga gudun da za a ɗauke ni zuwa gudun a ce dubu goma duk abin da mutum yake bukata da za a mai duka kudin shi za a cire to nan ba wani hujja bane a ce wai lallai to sai a kawo shi gudun a ku garin ko ina makabarta ne ku ta nan makabarta ta nan makabarta ta nan makabarta sama ne dai kawai ba makabarta amma gabas da yamma kudu da arewa ko ina makabarta wannan ba daidai bane gaskiya a samu makabarta guda ɗaya killatacciya domin ba za ku gane wannan ba sai shekaru sun yi yawa sun yi nisa sosai kaga gari ne da faduwa yake yi to mu da muke birane mu ne za mu gaya muku wannan yanzu ka je garin jos in ka tambayi masu shekaru irin 1970s sai ka samu yanzu gurin ya zama kasuwa makabarta ne da duk wanda za ka tambaya in ya san garin jos ka ce mai laranto ko katako kasuwan katako wajen yan gwanjo duka gudun makabarta ne in gyara ya kama ana gyara gurin sai ka samu ana tuno kaburrukan mutane wani lokaci mutum lafi za a tuno shi kuma sai a mayar kuma a dinga shan fura a kan shi in ka duba kwararraba wurin makabarta ne amma yanzu ya zama gudun kallon sinima ne hmm. sinima an ce raba duk in ka je jos ka ce raba shi kenan magana ta kai to gurin makabarta ne bayan babban masallaci na garin jos akwai symmetry street me symmetry makabarta in ka je rikos wannan kwana-kwanan nan fa kenan yanzu makabarta ne amma ya zama gidajen mutane live an yanyanka filin an siyar to yana abin da ya same mu a can kuma ba ku yi hantara ba shi zai zo ya same ku a jama'a mun je janaza wani yaro da ya rasu shekaran jiya ko ranar lahadi kenan a nan tunga kenan tungan ibrahim ko tungan ta tungan ibrahim to ga dan gidajen su a nan sai kuma ka dan maza ka dan sai wai ga makabarta nan aka je aka yi to to kaga irin wannan ko kuma aka samu su gidaje aka samu kabari ne na mutane to duka wannan hadari ne babba kuma mutum ya taka wuta ya kuma yi alkhairi garwashin wuta ka taka ya kona maka jiki shi ya fi maka alkhairi da ka taka kan kabari ashe muna kan hadari sosai bin sani ba da wannan kenan wai bai bar wai gurin za a siya ne wannan ba ko kuma ce gurin wai kasan kafare ne to ai duk gurin da za ka je da izini Allah ka samu akwai musulmi ballanta mu muna nan arewa da izini Allah duk gurin ka je musulmi akwai musulmi kai ko kudu ne ka je ka je gurin da baraka dauka akwai musulmi mai ka samu akwai musulmi kuma yaka samu har larabci ma suke mai kyau to don nan duka ba in ka je kasashen waje kamar ka je ingila ka gani su filansu ba fi sabilin lahi ba ne siya ke siya za ka yi sannan abin da mutum mutum ya mutu sai a je a siya sai a je a binne shi don nan duka ba wani dalili ne a can cewa gurin ana siyan shi to sai mu ji tsoron Allah idan mutum ya mutu a gurin da ya mutu a gurin ake binne shi Allahu a'lam sai tambaya ta ne yake cewa wannan wani mutum ne ya wasiya akan cewa idan ya rasu wanda sai jagoranci ya masa sallah to sai Allah subhanahu wataala ya kaddance shi da rasuwa a inda yake nisa daga inda wannan wanda ya rubar wasu ya masa sallah yake to yanzu malamai idan shi wannan bai taka ya dole ne sai shi wannan da aka wasu ci akan ya jagoranci sallar sai ya je can ya je can domin ya san ya jagoranci sallar ko kuma bai je baya yana da bai idan mutum ya bar wasiya yana da kyau a zartar da wannan wasiya cewa ne mun sallah to kenan sai a zartar in dai yana da iko ke domin dukkan shari'ar musulunci dole sai mutum yana da iko to amma duk wanda zai zo ya canja ba man khafa min musin janafan aw ithman sai Allah ya ce me fa aslaha bainahum fala ithma alayhi in mutum ya kasance ya canja wasiya a lokacin Allah mai hikima da kuka zai sanya mai zuwa. domin ya kasance ba canjawa bane mutum ba shi da iko ba lokacin Allah baya dora bare sai abin da rai za iya mutum ya rasu a wani guri mai nisa don an zo gaya maka cewa wani ya rasu kuma ya ce kai ne naka mai sallah in kana da iko ka tafi in kuma baka da iko shi kina samu noyi mai sallah wannan shi ma ba dalili bane akan cewa lallai sai an dauko mamacin zuwa ina zuwa gurin wanda aka yi wasiya ya mai sallah Allahu akbar sai ku ga cikin cewa

suna iya dacewa da wannan tsarin da ake yau asali mutum ya taka har zuwa wurin kabari da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama binne mamaci sai tsaya kan ina akan kabari ce yace istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbita fa innahu al-ana muslim da wannan kenan sunna shine mutum ya raka har zuwa kabari wurin da ake tona da wannan annabi sallallahu alaihi ya kai ya je kabari ya je makabarta sannan sahabbai sun bi shi to ba gama tonan kabari ba albara ibn azib yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna gefe sahabbai sai suka zauna ina kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke gefe shi kaga kenan ana bi har zuwa gurin da za a yi tuki sai dan ya zama makabartan irin makabartan mu ne na can yanzu ka je gurin ba kai ta kaci sosai makabartan ta gama cika gaba daya kuma ainihin makabartan da muke da shi kafirai sun ce ba za shi gurin ba gohono ya ce addini shiga tun da ya shiga university tun da hanyar ta university ne sun toshe hanyar gaba da yanzu makamartar da ake amfani da ita gaba ɗaya ana ta maimaitawa ne duk gudun da za ka taka a ciki kana taka kabarukan mutane a nan ku take duk gudun da za ka taka kana taka mai kaburukan mutane za ka ga da ana yi da tukunya aka zo aka bari ana yi da blok za ka wuce da za ka ga tukunya alamar tukunya wannan gudun abin da mutum ke za ka ga alamar dutse wannan wurin abin da mutum to in ya zama irin wannan tun da akwai tattaka kaburukan mutane to wannan maslaha shi ne ka tsaya daga baki baki ke to in irin wannan ne mu laifi amma matukan makabarta ba ta cika ba akwai gudun da taka har zuwa can gudun da za a yi tono to sunna shi ne kada ka baka a gefe ka shiga cikin makabartar sosai ko kana tsoron mutuwa ne ban zama ka karanta kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ko ka je kusa da kabari ko ma ka je ba sai ka mutu to ronan sunna ne a dinga a kusa kusa har a samu ayi addu'a ga wannan mace ina ga fata barka Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam من الشيطان الرجيم

أضمن لكم الجنة كلام شيء من أمر وأشد لكم غريب من زهل kada ku taɓa dukiyar kowa ba man gina masallaci Allah zai gina mai gida cikin gidan aljanna kokari ka ce da miskini yi kokari ka da mara lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mashabani kibrihin illa dakhala aljanna wannan abubuwa guda hudu su tattara kan mutum face ya shiga aljanna wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ya ci nasara daidai da kare in ka shayar da in Allah ya ajalinka ya kare in ka faɗi wannan sai yi istighfar yanzu da barice kafin safiya na mutu dan aljanna ne insha Allah Allahumma anta rabbi ثلاثة أعين ثلاثة لا ترى أعينكم سنكم إذ أكو متابعة تبتبس إذا الذي قال إذا قال وعين بكت من خشية الله لكم إذا الذي كاد الله لكم إذا الذي كامي برسا الله وقال أبوانا تبتبت ناس يكيب وقال جنة الله ka nemi Allah ya baka aljanna sau bakwai misali Allahumma inni as'aluka aljannata Allahumma inni as'aluka jannata sau bakwai ba ce فهو يحب القوم ولما يلحق بهم قال أنت مع من أحببت إن الله يروي بك كجريك الحج وما كي حج مبرور حج النبع حداش لتشوى تشوى an gane cewa cewa duk gudun da za ka samu na sannan kuma ka je can aikin hajji kai akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna. mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya sai Allah ya ba mu aljanna wa man zubziha 'ala an-nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul to gashi nan dai ayyukan aljanna kaca kaca sai wanda kaga zaka yi da fatan Allah ne kuma da kuka yi rubuta mashi aljanna sahabban manzon Allah su Qur'ani yana daga cikin daga cikin abin da ke maimaitawa ibtila'i jarabawa ha jarabawa menene jarabawa ibtila'i Allah bai girma da maka ce la tublawunna fi amwalikum tabbas tabbas sai aka kawo da namun sannan kuma ka kawo da nunun tauki wannan ce mata nunun tauki mai shaddan nan ita ce al-thaqila tabbas tabbas lalle lalle dole dole sai an jarabta mu lattu lamun tana nan can ma lamun tana nan amma can wawu yana nan nan babu wawu wala namun wanda ku tabbas tabbas sai mun jarabta ku bi minan min al-khawfi wani abu na tsoro Wani ju'i wani abu da yunwa wa naqsin min al-amwali dukiya ta tattawaya wal anfusi rayuka ta tafiya ta mutuwa wa thamarat abubuwa biyar kenan

Allah ce wa bashirin sabiri ayi bishara ga masu hakuri masu hakuri su ne wanda in musiba ta same suna cewa inna lillahi ba sunan shi

kamar mutanen maiduguri daga suna cikin jarabawa wani bangare na yobe suna cikin jarabawa wani suna cikin jos sun an jarabta su to da su kura ne da mutanen siriya mutanen iraq gashi nan jarabawa daban-daban jarabawa kafta bangaren tsoro yunwa wayan dukiya duk abin da ka tara a kawai sai a zuwa cin nama gidan mutane a shi ne gaba ɗaya ko ma kana ciki ko ba ka ciki ko kawai a kawo fetur a sa a gidan gaba ɗaya kawai shi ke na kuna shi kun ga wannan irin wannan a nan to jarabawa ne Allah ya iya jarabta mutum ta yadda ya ga dama yana ku jarabawa mutane gona ka je ka cire kudinka ka sa a gona shi ke na Allah ce karki ne wasu samara ya shiga ci yana yi ta hanyar asirin to jarabawa lallai zuwa je da muke magana mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut sai Allah ya ce mi wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un Allah zai jarabta mana sharri Allah zai jarabta mana alkhairi muke zama fitina kuma dukkan mu za mu koma ga Allah mai gaba da ka duba kudin Allah mai gaba da ita rayuwar da mutuwa ko mutuwa da rayuwa ba komai bane sai dan me sai dan Allah ya jarabta mu wa ne yabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine ya halicce mutuwa da rayuwa ba da komai ba sai dan ya jarabta mu wani ne aiki shi ya fi kyau mana dukkan mu mana cikin jarabawa ke wannan jarabawa na ayyuka ke ku jarabawa na wancan abin da Allah ya ambata na rayuka na dukiyoyi da makamantansu Allah ya ce ya halicci mutum inna khalaqal insana min Allah wane ne rabbuka al'ala allazi khalaqa fa sawwa inda kana son ka goge akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah ya baka me jarabawa ne in Allah ya hana ka jarabawa ne la tuwalawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah bai kuma da kuka tabbas tabbas zai jarabta mu cikin dukiyoyinmu Allah bai kuma da kuka zai jarabta mu a cikin na jibi daban jarabawa ne wanda ga cin bayan Allah yake nuna yake cewa ta shi da al'umma da hikiman haka shine a kankare mana ne kurakurai in Allah yana nufin bawan shi da alkhairi man yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi sai Allah ya taba shi sai a turo ma wani bala'i sai a turo ma wani ciwo sai ka samu mutum yana ta fama da ciwo yana ta fama da ciwo ciwo ciwo ciwo ciwo to yanzu ka zo kai karatun ka nutsu Allah yana nufin ka da alkhairi amma ya zama kai baka da ciwo ko kaɗan ah, a nan akwai mushkila ke da rana mun karanta hadisin abu to ka tambaye shi ga da yawa ni ma na san wasu kai har cikin sahabban manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ga mutane nan da yawa kamar ya ba su imamu tirmidhi karshen rayuwar shi ya makance to yanzu na makance sai me shi ke sai da hadisin Anas ibn Malik da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan talaytu abdi bi habibatay idan Allah ya jarabta bawan shi ya zo ya